manyan laifukan sun shahi kisan kai sha biyar faɗi sata sannan da haddasa gobara da gangan ebola shi shine babban alkalin kotun da magaram da ke jagorancin wannan shari'a ta maradi takarda ta zargin aikata laifin talatin muka zo da su wasu sun kumshi mutum guda wasu sun kumshi mutum biyu amma ana samun wanda ke da mutum goma laihika wanda suka ne su ne laihika na kishin kai inda aka zub da jini cikin takardar zargin aikata laihi talatin fiye da sha biyar zargin aikata laihi ne kishin kai abin yana da halaka da abubuwa da yawa tumbuna yanzu kun ga zama tsakanin makiyaya da manoma mahi yawancin hanyar wannan faɗace-faɗace ne yake hitarwa shine yaɗe to shi ma abin da ke jawo wannan abu cikin al'umma taɓarɓarewa al'ada matasa babu tarbiya. kasancewar batun kisan kai da fyaɗe ne suka yawa yayin ita wannan shari'a ya samu gaji ta bakin masana zamantakewar na adam irin su basira abu wanda ya fara da batun fyaɗe akwai canjin al'adu dalilin yanayi idan al'adu suna ƙara neman shiga cikin wani kashe-kashen kuɗi haka to yakin kawo tsadar rayuwa to idan akwai tsadar rayuwa da rashin aiki sun gamu dole a samu matasa ba su da halin yan armi e kuma bukata ce wannan wadda ta kasance ta dan adam an mai karfi ana ma faɗi dole ne akan iya samun kenan matasa sun afku cikin irin wannan abu abu na biyu wanda ke iya karo wannan abu akwai shaye-shaye shi ma tunda sarmayi ya yi maye yakan iya faɗawa cikin kowane irin hali duk da cewa alkalai sun ce haɗan manoma da makiyaya ne ya haddasa rasa rayuka a wannan shari'a masana zamantakewar na ganin akwai wasu dalilan na daban talauci na sa kisan kai na biyu kuma akwai matasa wanda suka hita buɗa suka dawo idan can mi suka koyo a ƙasashen da suka yi zama kuma idan suka dawo nan ba aikin yi yakan iya kuma ƙara haddasa su cikin irin wannan kishan kai saboda kisan kai yana faruwa ne da dalilin mi dalilin buƙatar biyan wani abu sai mai abun ya ƙi a biya bukata da shi su birane duk idan suna bunƙasa to akan samu duka irin wannan ta'asa wannan aika-aika birni yana zuwa yana girma al'umma na taruwa da yawa dalilin wani matsaci na rayuwar birni yakan iya saddasa irin wannan abubuwan aika-aika. Kotun ta maraɗi ta cika ta bace da jama'a maza da mata da suka zo don kashe kwalkwatar ido ga ma rayuwar wasu daga ciki. Wannan bala'i da ya faru bisa gare mu Allah shirya kowa mene ya ta yi wani lahi wanda ba mai kyau ba Allah ya sa ya je da kunnan shi kuma ya zo dama ta kallon shari'a kamar karatu ne za ka zawa ka diba in kana da ne yin abu za ka yin shi. Eh mai gaskiya kuma a bashi abin shi kuma Allah Allah kyauta Allah sauka. Salisu Isa Maraɗi Rafi Hausa